الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له <clears throat> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna wannan yammaci na alhamid na attanin wanda ya yi daidai da goma sha tara kenan eh, ko ishirin daidai ga watan jimadal'ula hijira 1441 ɗaya da arba'in wanda kuma daidai da hudu ga watan janairu miladiya dubu biyu da ishirin da ɗaya muna a masallacin sa'adu ibn abi waqas ne da ke arkillan gandu a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin alkaba'ir na limamu zahabi rahimahullah za mu tashi alkabiratun rabi'a waton kabira ta hudu wadda ke magana fi tarki sala wanda ke magana dangane da tarkus sala me ake nufi da tarkus sala sannan menene kuma ukuba da kuma munin tarkis sala darasinmu na bakwai kenan za mu tashi a wannan yammaci cikin ikon Allah <clears throat> da imamun zahabi rahimahullah ce qala Allah ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wa tabu shahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan Allah subhanahu wa ta'ala ce bayan ya aiko manzanni da annabawa sun isar da manzanci da Allah subhanahu wata'ala aiko su da shi sai aka samu eh, khalfun sai ga wasu khalfun 'yan baya sun biyo fa khalafa min badihim khalfun sai aka samu su 'yan baya suka mai a madadin waɗannan annabawa manzanni da kuma salihai ina ka ce khalaf khalaf bi fathil lam magabata na kwarai kenan ina ka ce khal khalfun bi sukunin lam su kuma waɗanda suka biyo baya 'yan baya waɗanda babu ruwansu da addini 'yan shagali 'yan sharholiya 'yan bin son ransu su ne khalfun amma ka ce khalafun khalafun mamaya kenan na kwarai managarta to Allah ce sai waɗannan khalfin suka biyo bayansu me suka zo a ba'u salata sun tozartar da sallah wata ba'u shahawat suka bi sha'awoyin duniya Allah ce to fasaufa ya kauna gayya za su haɗu da wutan nan ta gayya illa manta ba. face sai wanda ya tuba wa amana sannan ya yi imani wa amila saliha kuma ya aikata aiki na gari to Allah ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat mm to anan sai Allah madaukin sarki yace illa man taba za su hadu da wutan gayyar face sai wanda ya tuba kenan wanda ya bar sallah tare ko sala kenan ba musulmi bane don Allah ce fa ulaika yalqawna gayyan illa man taba za su haɗu da wutan gayya face sai wanda ya tuba idan bai tuba ba fa kenan zai dawoma a cikin gayya akwai wannan sabanin tsakanin malamai tariku salat eh, abin nan kafiru ne ko ba kafirun bane wasu malamai imam ahmad ya ce kan cewa duk tariku sala kahiri malik shafi'i abu hanifa suka ce a'a ba kahiri ne <clears throat> sai dai fasiki ne idan ya mutu ko kuma idan bai dawo ga sallan ba za a mai haddi idan aka yi mai haddi a matsayin mai za a mai haddi imamu malik da shafi'i suka ce za mai haddi a matsayin ridda wanda ya ridda abu hanifa ce a a ta'zir ce za mai jan kunni za a mai amma abinda sunna abinnan kitab wa sunna suka tafi a kai shine wanda ya bar sallah kahiri ne daga cikin ayoyin da suke kafa hujja da shi kenan sannan Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> ya ce fa'in tabu wa ƙamu salata wa ata wa zakata fa ikhwanukum idan suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakka to ‘yan uwanku ne a cikin addini idan ba su yi sallan ba ba ‘yan uwanku ba ne a cikin addini saboda haka wanda ba eh, bai sallah kahiri قال ابن عباس رضي الله عنهما <clears throat> ابن عباس da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiransa turjuman alquran wato mai fassara alqur'ani annabi sai da ya roka mai Allah Allahumma allimhu alquran wa allimhu ta'wil ya Allah ka sanar da shi alqur'ani ka sanar da shi fassara yace laysa ma'ana adaa'uha tarkuha bil <coughs> cewa sun tozarta sallah ba ana nufin gaba ɗaya sun bar sallan ba su yin ta ba saboda aka aka ce tariku sala ba ana nufin wanda ya bar sallah gaba ɗaya bai yin ta ba ba shi ake nufi ba me ake nufi lakin akharuha an ha. sun jinkirta sallan daga lokacin da ya dace a ce a yi sallan fasaran da ibn abbas ya bayar kenan na abaru salata sun tozarta sallar wato sun ɗauke ta daga lokacin da Allah ya yi mata lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi mata zuwa lokacin da suka ga dama saboda haka sun tozarta haƙƙin wannan sallar kenan ba wa sun bar ta gaba ɗaya ba to waɗanda suka tozarta sallar su ne Allah ce fa sawfa yalqawna ghayyan illa manta ba. to yana ga wanda ya bari gaba ɗaya bai wa qala sa'id ibn musayyab ibn musayyab imam at-tabi'in rahimahullah shi ne shugaban duk tabi'ai a wurin ilimi na fiqh yace huwa an la yusalli dhuhra hatta yati al-'asr idan mutum ya zama ne bai salla a zuhur ba har al ta shigo me ya zaunar da shi a manomi ne ya kama gargare yana son sai ya yi da gargarin tukunna na mai ko yana bisa gargarin sai ga azur ta yi ya ce sai an kai gargare tukunna ko da kai gargare la'asar ta yi to ya shiga cikin aba'us fala masu tozo ta sallah tela ne ya hau bisa riga yana dunkawa ya ce sai na ida rigar ga tukunna ya zuwa ko da yake isuwa al'asar ta shigo ya shiga cikin aba'us sala an gane ko alaran ma ne ya kama yana yake sai na kai hizbi kaza ko da yake kaiwa bai azur ba la'asar ta yi ya shiga cikin aba'us sala direba ne yake sai na kai gari kaza ko da yake kaiwa la'asar ta yi hmm? to shi mai tafiya suna da dan uzuri da aka yi mai na game sallah in yana cikin tafiya lokaci ya yi, to an ba shi dama yana iya jinkirta sallar farko zuwa sallah ta biyu in ya sauka sai haɗe su ya sallace su saboda haka shi yana da wannan uzurin kan fahimta ko amma idan ya kasance mutum bai da wani uzurin da shari'a ta yadda kawai ganin daman shi ne ya bari har bai azzuhur ba la'asar ta shigo sannan ya tashi ya azzuhur tukuyi la'asar ya shiga cikin masu tozar sallah an fahimta ku ko da malamin makaranta ne kuwa ana tsakiyar karatu a ce a bari sai an tashi makaranta tukunna kayan tashi makaranta a zuhur ta wuce ga al'asar ta yi to ya shiga cikin masu toza ta sallah fassara ibn musayyib kenan ya ce mutum ya jinkirta a zuhur har la'asar ta shigo wala yusalli al'asru asra ila al-maghrib kuma bai sallaci la'asar ba har lokacin magariba ya shigo wala yusalli al-maghriba ila isha bai sallaci magariba ba kuma har lokacin isha'i wala yusalli al-isha ilal al bai sallaci isha'i ba kuma sai ga alfijir ya hudu jinkirta sallan farko har sallah ta biyu ta shigo duk wanda ya haka ne ya shiga cikin masu turar ta sallah yace wala yusalli salli fajr ila tulu'i shams bai salla al-fajr sai rana ta hudu idan yanzu zaka ce ka bi ka tai abin nan kai census waɗanda ba asuba har sai rana ta hudu ko wani gida a ce a sa kamera hmm? musamman matasa za a shafe dare ba ga salati ba ba ga zikiri ba ba ga karatun alkur'ani ba kawai da browsing kawai da chatting da hira hirarrakin banza ana kai karfe uku na dare ko wuce haka ne ko da aka da aka shiga bacci nan da nan lokacin subahin yayi lokacin da subahin yayi din nan to lokacin ne fa ake gangara ga baccin ina maganar birki ba maganar taka birki saboda haka lokacin da kwanan ka sake shi lokacin rana ta kunnu kai sannan ne za a tashi a yi sallah <clears throat> shi nan ya yi sallah ya yi amma ba lokacin da Allah ke so ba ya shiga cikin masu ta sallah saboda haka ukuban nan ta masu ta sallah sai Allah ya mai idan bai tuba ba Allah ya muna tsari mata masu kula da gida su eh, daraktoci aka ce musu na gida ko kuwa eh mai yiwuwa ta aza tuwo tana fama kattabar tuwo ya kone bisa wuta ta samu matsala da mai gida ga azuhur kuma tabbari ta je ta je ta yi akwai matsala saboda haka za ta cika ba ko da ta gamawa lokacin la'asar ya shigo irin su waɗannan ana iya musu ana iya yi musu eh don gudun tozartar dukiya ko da tozartar halakar dukiya da halakar rayuwa duk wannan ana kula da su uzurruka ne na shari'a ana kula da wannan amma kada ya zan kullun kuma haka nan kada ya zan jiki in rana ɗaya biyu abu ya gito to wannan ana yahi mumtu amma in ya mai da abu jiki to wannan kan ba za a yaki mai ba kamar abin da likitoci daga shiga tiyata duk wannan uzurka ne in gaba ɗaya tun sahi ana cikin tiyata har faɗuwar rana bai yiwuwa kuma a hito a bar rayuka za su tozarta to wannan sai a ci gaba da aiki sai ran da suka gama kabba ki ɗaya an yi asadar ne ga duk asibiti gaba ɗaya ta caɓi ina aka bari marasa lahiya dole ne sai an aza su bisa ga yanayin da ake ganin cewa za su yi ɗan dama-dama tukunan su likitoci su ba ma na su kuwa su tahi wurin su je su yi sallah to na kuwa in za a yi a ɗaga a bar marashi lahiya to a ɗaga a bashi da mai jinya a ce a yi sallah a dawo in bai yiwuwa kuma a yi tsaye bisa gare kada a ɗaga ko ina har sai mai canji ya zo in wani ɗan suka zo suka canji waɗanga to waɗanga su kuwa sun ta ce su sun sallah don kulawa da dukiya eh, bin nan da rayuwa in gobara ce ake yi hakan ga gari duk ko ina gobara gabas yamma kudu arewa sanda gidaje duk ake bunu da ciyawa da meye ina magana sallah sai an tsaya an ga cewa gari ya lahiya tukuna to lokacin in har wata sallah ana cikin wata sallah wata ta shigo to ba za a kama masu kashin gobara da laifi ba irin waɗannan duk uzurka ne da ake la'akari da su <clears throat> faman mata huwa musirrun ala hadhihi alhala wa lam yatub duk wanda ya mutu yana mai eh, yana mai dagewa mai dogewa yana mai ci gaba cikin wannan halin na toza ta sallah wa'adahu Allahu bi ghay to Allah ya ƙyace shi da cewa gayya zai fada mecece gayyan wa huwa wadin fi jahannam wani rahi ne a cikin jahannama ake ce magayya wannan rahin da ke cikin jahannama wani kwazazzabe kenan ba'idun qa'ruhu wato zurfi ne na da nisa kwarin gaske khabithun ta'muhu sannan abincin da ke ciki kuma mummuna ne bai da daɗi wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra Allah ya ce kuma a cikin wata aya fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun fa wailul lil musallin wailun ya tabbata ga al musallina masallatan nan lil ga masallatan nan waɗanda masallata ne allazina wa'anda hum su sahuna marabkana suke an salatin daga sallar da suke yi gaba da sai su yi tabbatun sallah karatun jarabawa shi sha mai kai saboda haka sai ya ga abin da ya ga karatun jaraba tukunne ta shi ya je ba Allah hakkin shi wane ne zai fahimtar da shi karatun Allah wane ne zai ba shi nasara ga jarabawan Allah wane ne kuma zai kare shi da faduwa ga jarabawan Allah saboda haka haƙƙin Allah kamata a fara gabatar in ka je ka ba Allah haƙƙin shi wurin ba Allah haƙƙin nan ka roƙe shi duk abin da kake nema na nasara da kuma rashin haɗuwa da sauransu da abin da tarnakin da kake duk abin da kake gudu saboda haka kahin ka dawo makaratunka duk inda ya kulle ma kaga Allah ya bude ma ka fahimce shi inda kai kai kai kai ka rike baka iya ka rike ba ko da kaka dawowa sai ka ji shiga cikin kanka ya an kai shiga kanka Allah ya sa mashi wanda ka can kuma kana gudun kubcewar shi sai Allah ya rike ma shi cikin kwanya kana cikin jarabawa sai ji bayani ɗaya na ta zuwa ina bayanan ke hitowa Allah ne ke dararo masu saboda me don ka kula da shi ka ba shi haƙƙin shi amma ka yi tabbatun Allah ka tozarta sallah to sai Allah kai ko sai tozarta ka sahun me ake nufi da sahun ay ghafiluna anha masu rafkana daga barin sallah masu wofintar da sallah mutahawinuna masu wulakanta eh, mutahawinuna biha masu wulakantar da ita sallah wa qala sa'd ibn abi waqas sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhu yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an alladhina hum an salatihim sahun ga fassaran da cewa su wane ne Allah ke nufi allazina hum an salatihim sahun qala ta huwa ta'khirul waqt ta'khirul waqt jinkirta lokaci kamar da ibn eh, sa'id ibn musayyib ya fassara jinkirta az-zuhur har la'asar ta shigo jinkirta la'asar har magariba ta shigo to ka shiga cikin masu rafkana kenan daga barin sallar su ay ta'khirus salati an waqtiha wato jinkirta sallah an ha daga lokacinta a ɗage ta daga lokacin da Allah iyakance zuwa wani lokacin da aka ga dama bayan Allah subhanahu wataala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam salloli guda biyar da muke cikin dare da yini bai kyale shi ba sai da aiko jibrilu ya zo ya karantar da shi lokutan da ake sallah jibrilu ya mai limami shi ma yana sallah yana koya mai da ake sallan yana yi lokacin az ya zo mai lokacin muhtari ya zo mai kuma lokacin laruri da washe gari ya zo mai lokacin la'asar lokacin eh, muhtari a rana ta farko rana ta biyu ya zo mai lokacin laruri magarib eh, bin isha'in ya zo mai lokacin muhtari a rana ta farko ya zo mai lokacin laruri a rana ta biyu suka yi sallah tare su bahin hakanan magariba ce aka ce lokaci guda ya zo mai rana ta farko da rana ta biyu duk lokaci guda zo mai bai canza ba ya za su malamai suka ce magari ba ta laruri amma duk da haka kuma tana da to idan ya kasance haka nan ne Allah ya aiko Jibril ya karantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah shi ma karantar da al'umma shi to wajibi ne kiyaye lokutan sallah <clears throat> ba sallan kaɗai ba lokacin wajibi ne a kiyaye Eh, sammahum duk da wannan hadisi na sa'id eh, sa'ad ibn abi waqas bai inganta ba ko na cewa abinda ake nufi sahun shine ta'khirul waqt waqt to hadisin eh, wannan ibn abbas da ya gabata yana karfafa muna wannan hadisin adaa'us sala me yace tarakuha ba ana nufin tarakuha ba ay akharuha an aukatiha jinkirta sallah daga lokacin ake ce ma ibadatus sala sammahum musallin Allah ya ambace su masu sallah yace fa waylun lil musallin amma kuma lakinnahum lamma tahawanu biha a yayin da suka walakanta sallan wa akharuha an waqtiha suka jinkirta sallah daga lokacinta wa'adahum biwayl sai Allah ƙyace musu cewa to wailun na nan najirinsu wa huwa shiddatul azab imamu zahabi yace abinda ake ce mai wailun shine tsananin azaba wato wata matsananciyar azaba ta tabbata ga masu tozarta sallah masu rafkana su tabbatun sallah su kama ma su sai ranar sanda suka ga dama tukunan da aje a yi sallah waƙila huwa wadin fi jahannam wasu malamai kuma suka ce a'a wani kwazazzabe ne cikin jihannama, kamar yadda ganye kuma ke kwazazzabe a cikin jihannama. law sayyarat fihi jibalud dunya imam az-zahabi yace inda a jefa duwatsun duniya duk gaba ɗaya cikin wannan kwazazzabe lazabat min shiddati harbi da duk sun sunarki saboda tsananin azabar zahir wannan abin azabar da ke cikin wannan ruwahin wailun abinda wasu malamai suka ce duk wutar jahannama duk wutatin jahannaman gaba ɗaya suna neman tsari daga wailun ya zo a cikin hadisan da ya inganta sai da wuta ta kai koke ga Allah subhanahu Ta tace aka da ba abi ba aban sashi na nan na canye sashi an wanga wata ta hasalar ta canye wanga. an wanga ta hasalar ta canye wanga. sai ubangiji ya ba wuta dama yin numfashi sau biyu a cikin shekara saboda a rage wannan zahin da kuma abin na hayaniyar eh, da suka wa juna a lokacin ɗari 'yan jihar na yin numfashi wannan ɗarin ne ubangiji ke izo muna mu ɗanɗana a lokacin zafi kuma haka ne numfashin da jihannama ke yi shi shine ake bungudo mana don mu ɗanɗana mu da Allah ce wa in minkum illa ka kana ala rabbika harfiman maqdiya kowanne ɗayan ku sai ya shiga jihannama. kuma wannan alƙawari ne wanda an tabbas da ubangiji ya yi. to abinda wasu malamai suka fassara ke an alkiyama baka shiga jahannama ba to ba su je ka ji ɗari nan duniya ba ba ka ji zahi nan duniya ba to ka ɗebi rabonka <laughs> to da ɗarin da in ɗari ya ɗari ya mutum ke ji ba makarkata shiga kama yi ba in zahi kuma ya zahi ina duk da cikin gida ba a iya zama sai a hito waje ko wasu gidaje ina kai ka zauna cikin gida numfashin wutan kyau kenan numfashin wutan wa nan ina ga wutan da kanta Allah ya mana tsaye wa huwa maskanu man yatahawanu bis salah wailun din nan mazaunin wanda ke walakantar da sallah kenan wa yu'akhiruha kuma yana jinkirta sallah an waqtiha daga lokacinta zuwa ga duk lokacin da ya ga dama illa an yatuba ila Allah face sai in ya tuban ma Allah kahin mutuwa wayandam kuma ya dana sani alama faras ga sakacin da yayi na tozarta sallah wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra a wata aya Allah subhanahu wataala ya ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul Allah ke ya ku waɗanda suka yi imani la tulhikum amwalukum wala wala auladukum kada dukiyoyinku su ɗauke muku hankali wala auladukum kada 'ya'yanku su ɗauke muku hankali an zikrillahi daga barin ambatun Allah gonanka da kake kulawa da ita to kada ka bar ta dauke maka hankali ga barin yin sallah a cikin lokaci kana rangadin gona ka diba nan ka diba can ka dubi nan ga yanan da ya ban shawa ko ina to kada ka bar gonan nan ta dauke ma hankali daga barin yin sallah a cikin lokaci an bisashen ka ne kake ga gehen shanu ga gehen raƙuma ga regen tumaki da awaki da menene da su eh, kuti-kuti da minana da eh, kaji da sauransu to rangadin da kake da diba su da kulawa da lafiya su da menene ba su abinci da mina na kada ya dauke ma hankali daga barin zikirin la yin sallah a cikin lokaci larura ƴaƴanka kar ka bar ya dauke maka hankali daga barin ba da sallah a cikin lokaci ana hada hada haje haje yau wacce aka darma ma arme gobe wacce wani aka wankewa kaza kaza ga yanin dai ana cikin larura ne babu kama hannun yaro Allah ce to kada ku bar larurorin iyayenku su dauke muku hankali daga barin ambaton Allah a cikin lokaci sallah cikin lokaci a wannan yayin da muke ciki Allah ya gaskiya ko kuwa larurorin wannan waɗanda suke halat sake na Allah ke magana a kansu an ba ta dama an yadda dole ne ma ka yi shi amma kada ka bari ya ɗauke maka hankali daga barin bauta ba Allah don bauta wa Allah na saboda shi ne aka talace ka ba saboda larurorin 'ya'yanka ba ba saboda kula da dukiyarka ba saboda haka in kana cikin kula da dukiya lokacin sallah yanke zo kai sallah ka ba Allah haƙƙi ko ba wurin kulawa da dukiyarka in kana cikin larurorin 'ya'yanka lokacin sallah yanke zo ka kula da kai sallah sannan ka je ka ci gaba da larurorinka ba a hana ma ba amma ka ba Allah haƙƙinsa lokacin da ya neme ka ba kai lokacin da ka ga daman bashi ba bale yanzu in aka ce ana bukito gaba ɗaya man cewa aka da Allah in nan cikin arkillan langana aka buke in kana jin sautin gangun na tashi sai ka yi mamaki gaba ɗaya sai amince da Allah sai an gama da tambadan tukuwa ce a dai a kai amarya ɗakinta lokacin da za a kai da wa za a kai da shedannu za a kai ta ba shedanci an kai ba so inda waliman mata ta ko wurin walimar ta ka ba abin da aka in dai waliman mata ta ta wani walimar ka ga abin da aka yi duk da can shedanci na aka yi ai wannan walimar arewa ɗaya sun ka yayi arewa sun kai suka yayi namiji shi aka wajabta ma walima in yana da abin yi amma ba mata aka azama walima ba amma yanzu gaba ɗaya sun an shewa maza in ka ba da kuɗin walima ba ma yana sanadiyya a kwanci a wurin, gaba ɗaya a kwanci a wurin. sai an jinjina kama an ji nawa za ka bayar na walima tukunna in tana son kama tukun tukun ta karɓa ma wai eh tana son ka kuɗin walima nawa za ka ba suwa ba a tambaya kuɗin sadaki kuɗin walima aka tambaya ka don zan sadaki wannan jazumin ne ko nawa ka ce in kana da kana ba suwa wannan waliman na wanda ba wanda ba tabbas ba ba kuma ba dole ba amma sun mai sai dole kuma shedanci ne aka yi wurin ba wani abin da ake wurin ba to amma mace nawa ke zuwa wurin walimar nan ta yanke walimar zuwa wurin sallah koren bukukuwa na bid'o'i da suka kirkiro da su wannan Allah ɗaya san irin bid'o'in da suka kirkiro da su a cikin waɗannan bukukuwa tambada kaza day tambada kaza night tambada kaza shegantaka kaza night yahudanci dai zalla duk abin da yahudawa ke shi ne aka kwasowa ana zuwa ana cusa cikin al'adun hausawa tuwahi wannan an dade da arowa ka gama ce duk ga tuwahi na bakoko ga ƙasa amma ga gabanta waje eh me an karu yadda dada to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake kwace mu kan larurorin dukiyoyi mu kula da dukiyoyi mu da larurorin ƴaƴan mu su dauke muna hankali an zikirin Allah daga da ambaton Allah Allah ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka nan fa ulaika wa innahum al-khasirun sune masu hasara قال المفسرون المراد بذكر الله في هذه الآية الصلوات الخمس abin da ake nufi da zikirin a wannan aya salloli guda biyar faman ishtaghala biha bimalihi duk wanda ya da hankali ga kula da dukiyarsa fi ba'ihi a wurin kasuwanci shi wa shira'ihi da kuma sai fi ba'ihi ga sayarwa wa shira'ihi da kuma sai wa ma'ishatihi da kuma bidan abinci wa atihi da kuma baki ne da kuma sauran dukiya wa auladihi da kuma ƴaƴa ne anis sala ya hitabatun sallah fi waqtiha a cikin lokacinta kana min al-khasiri to ya zamo daga cikin waɗanda ne hasara amma a wurin Allah wa haka za qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah min amalihi as-salah farkon abinda za a fara wa dan adam hisabi a cikin ayyukan da ya gabatar a ranar alkiyama shine sallah fa in salahat idan sallah ta gyaru an yi ta daidai kuma cikin lokaci faqad aflaha wa anjaha ya samu rabo wa an kuma ya tsira wa in fasadat idan sallah ta lalace an yi ta amma ba cikin lokaci ba ko kuma ba a yi ta yadda ya dace ba faƙar khaba wa khasira khaba ya yi rukushi wa khasira kuma ya khasara فقال الله تعالى مخبرا عن اصحاب الجحيم الله مدوكين sarki yace yana mai bada labari ga mutanen jahim ma'abuta jahim <clears throat> ma salakakum fi saqar wai menene ya shigar da ku cikin wutan saqara ɗaya daga cikin sunayen wuta kenan saqar da sa'ira da saqara da jahim da jahannam da hutama da laza da hawiya nawa kenan laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum kohohi guda bakwai ne kowace kofa akwai irin nau'in mutanen da ake buɗe ma wannan kofar su kaɗai za su shiga wuta ta wannan kofar in suka shiga shi an rufe sai wata kofa kuma amin aljanna kofofi takwas gare ta amin ma ku me shigar da ku fi saqara cikin wutar saqara qalu sai su ce lam ku min al-musallin ba mu kasance muna masu sallah a duniya ba abin da kai mu saqara ne wa lam ku nut'imul miskin ba mu kasance muna ciyar da marayu a duniya ba abin da kai mu saqara kenan wa kunna nakhudu ma'al kha'idin mun kasance muna nuta a cikin cin mutuncin addini da wa addini izgili ma alkha'idina tare da masu nuta a cikin wa addini izgili wa kunna nukaddibu bi yawmiddin kuka ce kai mun kasance ma mu muna ƙaryatar da ma alkiyama cewa ba za a tashin alkiyama ba hatta atana alyaqin har lokacin da mutuwa ta riske mu bagatatan babu shiri fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'i Allah ce to duk ceton da za a ba masu ceto ranar lahira to wannan ceton ba zai amfane su ba don ba su yi abin da ya cancanta a cece su ba wanda ya abin da ya cancanta a cece shi wanda ya kama hanya ko wanda ya kama hanya bai kai ba shi za a ce a kamo hannun shi amma wanda ko hanyar bai kafa gaba ɗaya shi bai ma cin hanya ya za ka yi da shi sai ka ce to a sauka lahiya wanda ya bauta wa Allah yana da kusuri wanda ya bauta wa Allah sannan yana da laifukan da ya tafka to shi ne za a ci ta ranar alƙiyama amma ba wanda ya ƙi bauta wa Allah ma gaba ɗaya ba وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة القوري dake tsakaninmu da kafirai sallah in kun yi sallah shikenan kun zan cikin mu in ko ba ku yi ba to shike jan ku zaman ku raka tarakaha duk wanda ya bar sallah faqad to ya kahirta Wani hadisin ingantacce ne daya daga cikin dalilan masu cewa tare ku salatu kafirun wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bainal abdu wa bainal kufri tarku salat katangan ke tsakanin bawa da da bin kafirci shine barin sallah wannan ce katangan kawai da ya bar sallah a ya tsallaka ya hada cikin kafirci waɗannan hadisai guda biyu dukkan ya ce sahihani ingantattun hadisai ne Wa fi sahihil bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man fatatu salatul asr habita amaluhu duk wanda sallar la'asar ta kucce mai a cikin lokaci da duk gaba da ayyukansu sun lalace idan ya kasance har lokacin laruri mutum bai sallar la'asar ba babu uzurin da shari'a ta yadda mai saurayi bai ɗauki sallah matsayin komai ba ke Allah bai da girma bai da daraja gare shi addinin musulunci bai da ƙima gare shi dalilin da ya sa ke ne bar sallar la'asar tun farkon lokacinta har lokacin laruri ya wuce a ta duk gaba ɗaya ayyukansu sun rushe na wannan yini fa ba wai duk gaba ɗaya ba ba wani ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba ba na wannan yini ake magana yini guda wafi sunan ya zo cikin eh, sunan ibn majah ya rawaito wannan hadisin cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi wanda ya bar sallah ƙwara ɗai muta'amina kuma da gangan da yi ta bai tsiyi wa alƙawarin da ubangiji yayi gaba da wannan alƙawarin ya barzanta da gare shi bai da bukata da shi faqad bari'at minhu zimmatullahi alƙawarin da Allah yayi na tanadawa masu sallah mashiga mai kyau to shi bai cikin wannan alƙawari wa qala sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni in yaki mutane hatta yaqulu la ilaha illa Allah face sai sun musulunta wa yuqimu sala kuma tsaye da sallah wa yutu zakka kuma su bada zakka fa idza fa'alu zalika idan suka aikata haka nan suka musulunta suka tsaye da sallah suka bada zakka Eh, wani abu asamu minni dima'ahum to sun kare jinenansu daga gare ni wanda duk ya musulunta batun cewa a yaƙe shi yana kahiri bai kuta su ba saboda haka jini ne da dukiya duk gaba sun tsira wanda ya musulunta shi kuma ya tsaye da sallah to batun cewa a kamo shi a mai hadda rashin sallah bai su ba ya ba da zakka kuma to ba za a kamo shi shi ma ɗin a mai cewa ya bar musulunci ba ba za a yaƙe shi kamar yadda abubakar siddiq ya yaƙi waɗanda suka ƙi ba da zakka ba samu mumini da ma'ahun wa muwalahun haka nan ma sun kare dukiyarsu da gare ni ba za a kwato musu dukiya ba illa bi haqqiha dukiyarsu da za a karɓa da kuma jininsu da za a taɓa, to face sai da haƙƙi na shari'a wanda ya abin da shari'a ta ba da dama a zudda jinin shi to za a zudda jinin shi an kashi ne ya yi shi ma a tsayar mai da haddin kisa ɗan rauni yawa wani da gangan shi ma a mai raunin da gangan in dukiyar wani ya kwata a mai haddin da ya dace da shi illa bai haƙƙi hako asamu minni dima'ahum illa bi haqqiha wa asamu minni amwalahum illa bi haqqiha kowanensu ba a taɓi sai in ya kasance mutum ya aikata abin da ya cancanta a zubar mai jini ko a kwaci dukiyarsa wa hisabuhum ala Allah kuma hisabinsu na a wurin Allah shi ɗaya san abin da ke cikin zukatarsu wani tare da shi muka shiga musulunci da wace manufa shiga musulunci can tsakanin shi da Allah wani tare da shi muke sallah da wace manufar shi ka sallah can tsakani ne da Allah wani tare da shi muke azumi da wace manufa ya ka azumi can tsakani ne da Allah shi zai mai hisabi wannan an fahimta ko amma a zahiri wani musulmi ne kuma yana sallah yana azumi kuma mun ne gani gane yana ba da zakka kai har hajji ya tafi da waɗanne niyoyi yayi yi su oho ba wanda ya tambaye ka a ce yana sallah ma ba don Allah shi ka sallah ba to don wa shi kai sai a tabbe ka don wa shi kai shi ya faɗa ma ba don Allah ya kai ba to wannan tsakani ne da Allah wa qala sallallahu alaihi wa alihi sallam man hafaza alaiha duk wanda ya kiyaye sallah kanat lahu nuran to yana da wani haske wa burhanan kuma da hujja wa najatan da kuma tsira yawmal qiyamati ranar alkiyama duk da kasancewa wannan hadisin da'ifun ne amma akwai hadisan da suka karfafa ma gaɓoɗin ɓangarorin da ke ɗauke da wannan hadisi ɗin waman lam yuhafiz alaiha wanda ko dubbe kiyaye sallah ba lam kulla ku nuran ba zai samu haske ba wala burhanan bai da wata hujja wala najatan bai da tsira yawmal qiyamati ranar alkiyama wa kana yawmal qiyamati ma firhau ma fir'auna wa qaruna wa hamana wa ubay ibn khalaf za ta yadda shi ranar alkiyama tare da cikin tutar fir'auna cikin tutar qaruna cikin tutar hamana wazirin fir'auna cikin tutar ubay ibn khalaf ba ta tare da miyagun mutane ba to saboda aka tsaye da sallah wajib ne kuma alama ce ta nuna imani wa qala umar ibn khattab radiyallahu anhu amma innahu la hadda li adam fil islam adaa as-salah yace amma yanda lamarin yake babu rabo ga wani mutum a cikin musulunci wani mutum ne a za sala wanda tozar ta sallah to bai da rabu a musulunci man ha wa hafiza alaiha hafiza dinahu wa man ha fa huwa lima siwaha adiya Umar ibn Khattab abin da ce kenan duk wani lokacin da aka nada shi khalifa takarda ya rubuta ta musamman ya aika ma duk gwamnoni ne gaba daya cewa ta hukula da lokutan sallah wanda duk ya kiyaye sallah ya ba da sallah cikin lokaci to ya kiyaye addininsa kuma ya eh, ya barranta amma wanda ya tozarta sallah to duk abin da ba sallah ba zai fi tozarta wannan abin sallah dai ba da yunwa ake yin ta ba wato ba a cewa sai ka bar cin abinci awa ɗaya kafin ka wurin sallah ko a ce ba a cin abinci minti talatin kafin sallah a'a ci abincinka sai ka ƙoshi ka tokai sallah wurin sallah ba mai san ku taro ko sisi bale ka ce amsa kuɗi aka zaba da ka ban zuwa wurin sallah ba mai ku ba sai ka yi fatauci wuri zuwa wuri mai nisa ka gaji ka je ka wahala ka je kai masallacin nan na da nisa saboda ka ni ban ko zuwa sallah kana hitowa gida kila ma cikin gidan ku masallaci jiki ko da hitowa garka ga masallaci kai sallah cikin kwanci hankali da natsuwa ba kamar azumi da ake yini da yunwa ba da kishirwa ko bale ka je saboda shi a'a. ba kamar hajji ba da sai ka da kuɗi kuma sai ka yi hiyayya ka yi wahala to ba haka ba ba zakka ba balle ka ce ka kuɗin ga kuwa wani dawa muka bi kuɗin ga da za a ce ni ba in ba ni in ba ni da ni da wani wahala <laughs> ya mance da cewa ubani ya yi shi wahala wurin bidan kuɗi amma Allah bai bashi ba ko kuwa shi Allah ya kawo ya bashi shi <laughs> yana gani waɗanda shi shi wahala wurin bidan waɗanda suke bida tare irin wahalar da suka amma Allah bai ba su ba sai ya bashi amma jin nauyin yake ya ɗiba shi ko Allah ce ɗiba ka ba talaka duk wanda ka ma ne talaka da ba shi to shi yake ji ciwo to ita sallah ba haka nan take ba baka biyan kuɗi baka zama da yunwa baka wata wahala amma kuma ka ce baka yi wa qala ba'd al ulama rahimahumullah innama yuhsharu tariku salati ma ha'ula'il arba'a wasu malamai cewa suka za a tada mai tariku salati wato mai tozarta sallah tare da waɗannan gaggan kahirci guda hudu fir'auna shi ne ce ma'alimtu lakum min ilahil ghairi ne fa ban san kuna da wani allah babancin ni haka ce mutanen misra shi ko ƙaruna ina ma utituhu ala ilmi dukiyar da kuke gani wa saboda ilimin da nake da shi na economic na samu kudin ga to zama da haka da dabara ta da fasaha da minana da minana na samu kuɗin ba kowa ba shi bai kini dabara ta da fasaha ta tun ba shi ina ma hu ala ilmin indi to shi ko haru eh, haman shi a wazirin eh, fir'aun duk miyagun shawarwari gaba ɗaya tare da shi aka kitsawa shi na fir'auna ke ma kai a zamina kwaranga a hawan gani allan da musa ke waɗi in hau dai in dibo allan nan ma da suka waɗi tukun yace kai na huta shi ka ƙarya ma dai shi kai ba sai ka aza kwaranga ba ƙarya ma dai shi kai da duk hamanan da shi aka kitsa komai da komai sannan ubay ibn khalaf shi ko addinin musulunci ta shi ruguzawa bayan ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam duk gaba da kisisi ne da aka wa musulunci gida ne aka wa abin da aka wannan kisisi yana kulla duk abin da ake kullawa duk mina hikai gaba ɗai to aka ƙarshe ne a cikin garin madina to waɗannan guda hudu za a tare ku sala tare da su li'annahu inna ma yashtaghilu an sala don yana hita batun sallah ko dai bi malihi saboda dukiya ta saboda ka sai a tasai tare da karuna an fahimta ko ba dukiya ta dauke mai hankali ba eh to sai a tausai tare da karuna au bi milkihi ko ko saboda milki na hitabatun Allah ko sallan bai sai a tausai tare da fir'auna au bi wazaratihi ko saboda wazirti nai minista na ko ko SA ko special advisor <laughs> saboda ka sai a tausai tare da hamana au bi tijaratihi ko ko saboda tijara ta abin nan eh, kasuwanci sai ta sai tare da ubay ibn khalaf fa in ishtagala bi malihi hushra ma qarun in saboda dukiya ta hita batun Allah sai ta sai tare da qarun wa in ishtagala bi mulki hushra ma fir'aun in saboda mulki ne a tasai da tare da fir'aun wani ishtagala bi wazaratihi in kuma saboda wazirci ne ya dauke mai hankali hushara ma haman a tasai tare da haman wani ishtagala bi tijaratihi in kasuwanci ne dauke mai hankali hushara ma ubay min khalaf tajirun kuffar da makka shi babban dan kasuwan kahire abin nan a garin makka to waɗannan duka ko sunansu mutum bai sun ji ko kuwa balle a ce ranar alkiyama a tasai tare da su Allah ya muna sauki muna da lokaci lokaci ya cika to za mu dasa aya a nan abinda makaranta daidai Allah ba mu ladin da ke ciki kuskuren da ya faru ga bayanin da ne Allah ya fi mini ya cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin